Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro 'Asalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na mu koyi harshen Farsanci daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan an fara da shan labaran duniya Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. jamhuriyar musulunci ta iran ta kai ga wani mataki da karfin amurka da sauransu ba za su kuskura su ɗauki matakin ƙaddamar da hari kan ƙasar ta ba shugaban eritrea ya zargi amurka da goyon bayan 'yan tawaye a rikicin tigray na kasar habasha ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan abin da suka kira juyin mulki ga shari'a dubban 'yan isra'ila ne suka gudanar da dandazo a gaban majalisar dokokin kasar ta kenneset yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta kai ga wani mataki da karfin amurka da sauransu ba za su kuskura su ɗauki matakin ƙaddamar da hari kan ƙasarta ba kakakin dakarun kare juyin juya halin musulunci birgediya janar ramadan sharif ya tabbatar da cewa godiya ga allah maɗaukakin sarki da hikimar jagoran juyin juya halin musulunci da kuma ƙoƙarin al'ummar iran iran ta kai ga wani mataki na kariya da ƙarfin soji da babu wanda zai yi gigin ƙaddamar da hari kan ƙasar ta iran ba amurka ba ko wani ƙarfi na daban bayi da karfin zuciyar da zai ɗauki matakin kalubalantar iran a jawabin da ya gabatar a wajen bikin cikan shekaru biyu da samun nasarar juyin juya halin musulunci a birnin shahar babak na lardin kirman a jiya litinin birgediya general sharif ya kara da cewa iran ba ta buƙatar wani bangare a yau don kare ta daga wani bangare ƙasarta da al'ummarta yana mai jaddada cewa juyin juya halin imam khomeini yadda allah ya tabbata a gare shi ya fitar da kasar iran daga burin amurkawa da turawan ingila sannan al'ummar iran duk da rikice-rikicen makiya da suke haifarwa a cikinta amma ta yi tsayin daka da kare mutuncinta a gaban amurkawa da 'yan sahayoniya waɗanda suka shahara a fagen kiyayya da juyin juyin halin musulunci na iran shugaban eritrea ya zargi amurka da goyon bayan 'yan tawaye a rikicin lardin tigray na ƙasar habasha shugaban ƙasar eritrea isaac afwaki ya zargi Amurka da goyon bayan 'yan tawayen lardin Tigray a yakin basasar da aka kammala kwanakin nan a shiyar arewacin kasar Habasha a santawarsa da manema labarai a ranar Lahadin da ta gabata. Shugaba Afwaki ya yi da'awar cewa yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a kai tsakanin gwamnatin tarayyar Habasha da kungiyar 'yan tawayen lardin Tigray ta Tigray People's Liberation Front kasar amurka ce ta sanya 'yan tawayen saurin rattaba hannu kan yarjejeniyar domin kada a yi galaba kan 'yan tawayen a fagen daga a cikin hirarsa shugaban kasar ta eritrea ya kuma amince a karan farko da cewa dubban ɗaruruwan mutane ne suka mutu a rikicin ko da yake bai yi ƙarin haske ba game da hasarar da eritrea ta yi a yakin kasar sudan ta fara gudanar da zaman taro a matakin ƙarshe na warware rikicin ƙasarta zaman taron wanda aka fi sani da taswirar hanyar tabbatar da zaman lafiya a fagen siyasa da tsaro a gabashin sudan ana gudanar da shi ne karkashin inuwar ɓangarori uku da suka hada da majalisar ɗinkin duniya tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igad kuma za a ci gaba da taron har zuwa ranar 15 ga watan fabrairu zaman taron ya samu halartar bangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsarin gudanar da mulki da hukumomin gudanarwa da kungiyoyin fararen hula malamai da wakilan gabashin sudan a ranar takwas ga watan da ya gabata ne aka fara mataki na ƙarshe na tsarin siyasa tsakanin waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsarin aiki a ranar biyar ga watan disamba tsakanin sojoji da fararen hula yayin da bangarori hudu da suka hada da amurka birtaniya saudiya da haɗaɗɗe don larabawa suka halarci shawarwarin a ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan abin da suka kira juyin mulki ga shari'a dubban 'yan isra'ila ne suka gudanar da dandazo a gaban majalisar dokokin kasar ta kenneset dubban 'yan isra'ila ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya litinin a wajen majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneset domin nuna adawa da matakin gyare-gyare da sabuwar gwamnatin prime minister benjamin netanyahu ke sanyi a tsarin kundin tsarin da ake da shi da nufin karfafa ikon 'yan majalisu kan kotun koli zanga-zangar dai wani bangare ne na zanga-zangar da aka shafe makonni shida ana yi a daidai lokacin da gwamnati ta fara kada ƙuri'ar sharan fage kan neman gudanar da kwaskwarima a wasu dokokin ƙasar. masu zanga-zangar waɗanda suke ɗaga tutocin isra'ila suna ɗauke da tutoci masu ɗauke da taken kin amincewa da gyare-gyaren da jaddada batun ceto tsarin dimokuraɗiyya a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ƙarshen labarun duniyan kenan. To da Sunusi Inuwa Wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shin wanda a cikin sa muku labarai game da muhimman batutuwa da suka shafi Iran da ma duniya baki daya. Kuma muka yi muku fashin baki da kuma jin ra'ayoyin masana game da wasu batutuwa da suka shafi Iran din da ma sauran kasashe daban-daban na duniya. Da fatan masu wada sun ci da mu ko za su ji shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma cin kwarar shirin da yake a cikin makon da muke bita ne a kuma da garma zanga-zanga da aka daɗe baya irin ta ba a nan kasar iran na zagayowar ranar 22 ga watan bahman wato 11 ga watan fabrairu ta tunawa da zagayowar ranar cin nasarar juyin juhar musulunci a kasar iran shekaru 44 suka gabata ƙarshen jagorancin marigayi imamu ruhullah al-musawi al-humaini yarda allah tabbata gare shi hakika wannan nasara da aka samu a kasar iran na juyin musulunci babban nasara ce ga dukkan musulmin duniya kamar yadda aka sani a tashin farko kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin jihar musulunci su ne rana ta ɗaya zuwa sha ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1979 na cin nasarar juyin musulunci a iran bayan dawowar marigayi imamu kwame da gudun hijira da ya yi zuwa ƙasashen ƙetare inda ya kwashe shekaru goma sha biyar bayan da sarki sha ya tilasta masa barin ƙasarsa ba shiri inda bayan kwashe kwanaki goma da dawowar imam aka ci nasara na juyin musulunci a nan kasar iran ko shakka babu juyin musulunci na iran ya sha bamban da sauran juye-juyen hali da aka yi a duniya kama daga juyin juya hali irin na kasar china da rasha da faransa da dai sauransu domin kuwa juyin musulunci na iran ya gini ne akan jagorancin malamai da goyon bayan al'umma bisa tsaye na musulunci da kuma dimokuraɗiyya a gefe guda. Hakika zanga-zangar juyin juya halin musulunci na ƙasar Iran da aka yi a bana na tuna shekaru 44 da cin nasarar juyin musulunci ta girgiza duniya domin kuwa miliyoyin mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu domin nuna goyon bayansu da kuma murnansu da cika shekaru 44 da cin wannan gagarumin nasara ga musulunci. Wannan fitowa babban martani ne ga kasashen turai da makiya ƙasar Iran game da irin farfagandar ƙarya da suke yadawa na cewa al'ummar iran sun fara dawowa daga rakiyar juyin musulunci na iran akwai gafan watsa labarai da suka shigo ƙasar iran domin ɗaukar hotuna da yada labarai na wannan gagarumar zanga-zanga da gudanar kuma al'ummar iran sun cika alkawari sun rufe bakin kafafen watsa labarai na makiya game da farfagandar karya da suke yadawa a baya da yake bayani game da taron miliyoyin mutane a ranar 22 ga watan Bahman na wannan shekara shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce sautin miliyoyin al'ummarmu da suka fito a yau shine babban raddi bakin makashin da makiya suke kullawa musamman kasashen turai na kokarin haifar da tashin hankali da rikici a kasar Iran. Yau ba mun taro ne kawai domin tunawa da murnar cika shekaru 44 da samun cin nasarar juyin musulunci ba. a'a mun fito ne mu shelanta cewa lalle mun ƙara yin wata babban nasara kan makircin makiya tururuwa da nazon al'ummar iran a yau ya kafa tarihi ya rusa dukkan makida da makircin makiya kuma tsayin dakansu ya tarwatsa matsalar makiya musamman uwar shaidanu amurka da ƙawayenta shi ma wani bairani da ya halarci wajen zanga-zangar ya bayyana cewa wannan rana ce ta haɗin kan ƙasa wadda makiya ba su son su ganta dukkan al'umma sun tsaya kyam cikin sahu a bayan jagoransu shi ma da ya halarci zanga zangar ya bayyana cewa duk da irin kalubale da muka fuskanta a 'yan shekarun nan amma ba za mu juya baya ba za mu ci gaba da kasancewa tare da shi wannan tsari kenan jini da tsoka to a gefe guda kuma na tuntuɓi wani ɗalibi a nan ƙasar iran wato malam muktar kazaure wanda ya karatu a nan birnin kum domin jin ta bakinsa game da yadda wannan gagarumar zanga-zanga ta miliyoyin mutane ta gudana a ƙasar iran inda a dukkan larduna da ƙauyuka da lunguna na ƙasar iran al'umma suka cincirindo suka yi ɗango suka fito domin nuna goyon bayansu ga wannan tsari na musulunci wanda ya kafu shekaru 44 da suka gabata sai kada baki ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu abin da zan ce dangane da wato cika bikin cika shekara arba'in da hudu na cin nasarar juyin juya hali na musulunci a ƙasar iran lallai wani al'amari ne wanda ya ɗau hankalin al'umma sosan gaske kuma ya ja hankalin duniya baki ɗaya irin yadda mutane suka ɗauki wannan bikin wato yadda suke murna da kuma sallamawa da tabbatar da cewa wata hanya ce mafita da samar da 'yanci ga al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya abin ya ɗauki hankali yadda ba a tsammani musamman daidai lokacin kuma ya haɗa da abin da ya faru a tsakanin turkiya da siriya na girgizar ƙasa da aka yi sai ya zamanto cewa ƙasashen duniya da dama mahukunta waɗanda suke ganin suna da ƙarfi na duniya sun baiwa turkiya gudunmawa kawai sun hana suriya gudunmawa amma iran ita ce ɗaya daga cikin daura da ta baiwa turkiya gudunmawa kuma ta baiwa siriya kamar yadda ƙasa uku aka samu a daidai wannan lokacin wadda ta baiwa siriya gudunmawa to sai zama iran tana daga cikin ɗayan uku wannan kuma bata hana turkiyan ba ta baiwa turkiya don ta nuna cewa al'amarinta tana yi da tausayin insaniya da abin da ake cewa 'yancin dan adam kula da haƙƙin dan adam to wannan abin ya ƙara wa abin ban sha'awa wajen al'umma suna ta maganganu kan cewa hanya guda ɗaya ta wato haƙƙin dan adam a baya ba wato tana tare da wannan juyin juyi halin wannan ɗaya daga cikin nasarorin juyin juyi hali kenan to koya za a kwatanta taruwar da jama'a suka yi a bana da sauran shekaru da suka gabata tsawon zaman a nan kasar musamman a wannan lokaci yayin inda ganin yadda makiya yi kokarin haifar da fitina da tashin hankali da rikicin kabilanci a cikin kasar. so abin da zan ce dangane da fitowar mutane a wannan karan wato akan shekarun baya zan ce gaskiya wannan karan abin ya ɗauki hankali fiye da kima yadda al'umma suka fito mazansu da matansu ƙanana da manya wata kalma da bahaushe yake cewa kutsansu da kwarkwata sun fito don nuna farin cikinsu a wannan rana ba za ka iya wato baki ba zai iya faɗin abin da ke nan ba illa abin da ido ya gani da kuma abin da aka iya nunawa kyamara ta iya ɗauka ta bayyana shi ma da yake za ta ɗauki wani abu ne wani abin ba zai ɗauku ba amma dai akwai ɗaukar hankali fiye da kima musamman shekarun baya da aka ɗan samu matsala na corona ta ɗan dakatar da abin na biyu kuma abin da ya ƙara ƙarfafa mutane wajen fitowa daidai lokacin da makiya tsarin suke ganin kamar sun ci nasara suna ganin sun mai da ƙasar baya a tunaninsu kenan to al'umma sai suka ba da kunya suka ba su kunya suka fito fitowar da lallai ba za a iya kwatanta shekaru ba wadda za a ce an yi irin wannan fitowa din saboda guraren fakin motoci a guraren fakin yayi kaɗan za ka to da mota inda za ka ajiye motarka kai tattaki da za ka zo inda za a fara tafiya wato wannan fita da za ake yi jerin gwano lallai za ka iya yi wata tafiya wadda ba ta gaza minti talatin da kafa ba kafin ka je daga inda ka ajiye motarka zuwa inda za ka je inda za a fara ma a inda ake haduwa dandalin da za a hadu daga bakin a nan kamar misalin garin kum zan ce an tashi shi jerin gwano din daga masallacin kudus daga wannan masallacin kudus masallacin kudus zuwa inda za a kai zuwa haram midan ko midan shahada lallai dan adam daga inda suke fitowa gabas da yamma kudu da arewa wato cincirin dan al'umma ya kai da ba a tsammani zanga-zangar miliyoyin mutane ta bana wani sako take aikewa da shi ga duniya musamman kasashen turai da ƙawayensu musamman yadda suke ta yada cewa al'umma sun fara dawowa daga rakiyar juyin musulunci na iran sai ka da baki ya ce to madalla a gaida malam muktar kazauri ɗalibi a birnin kum da kinin ƙasar iran game da irin gudunmuwar da ya bayar a cikin shirin to ma saurare laifin daɗi karewa gan lokaci da aka ɗirma shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na ragi gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. بیست روز از خود گذشتن روز آزادی ما روز نجات میهن روز پیروزی ما روز شکست دشمن بیست و دو بهمن بیست و دو بهمن کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است kar da ya a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin na namu koyi harshen Farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی Bismillahir jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da hudu. Idan dai ba a manta ba a cikin shirin mu kun ji cewa Ramin da abokinsa Muhammad suna shirin tafiya gonar ɗaya daga cikin abokan babbar Ramin wanda yake da wata katafariyar gonar furanni a kudancin birnin Tehran. wanda kuma muhammad ya nuna sha'awarsa matuƙa na zuwa wannan gona domin ganewa idanunsa abin da ke cikinta na furanni masu ƙayatarwa to a cikin shirin namu ne dai za a ji yadda ta kaya tsakaninsu dangane da wannan batu to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. آنجا آنجا چنگ آن طرف چنگ بنگرن بزرگ بابا قشنگ میکاو زیاد دیوا گل فره گلها فرنی درخت ایچی ها اتاتوا نوشته اربوچه گل چی؟ فرمه گل داوودی فرنگ داوودی گل لاله فرنگ لاله گل روز فره می و رنگ لونی رنگ ها لونی لونی مختلف دبن دبن واقعا لله زیبا میکاو سفید پری صورتی میرون هودا زرد دوراوا قرمز جا نارنجی می کل روان گورو بنفش می روان شودی آبی شودی کوچک کرمی بزرگ بابا بعضی وسو ببین duba hast akwai Derachte mive Ichan ‘ya’yan marmari mive ‘ya’yan marmari sib tufa servatmand mai arziki misle kamar madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin kamar haka اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است. نن یه نده گرما کمه نده کیو. بله، در اینجا گلها و درختهای زیادی هست. ای، انا اکوی فرنی دا ایتاچه ماسیوا. اینجا نوشته گل چی؟ داو انن اربوتا مینه داو گل داوودی ببین گل داوودی رنگ های مختلفی دارد fran daudi Duba, furen daudi yana da launi daban-daban. واقعا زیباست سفید صورتی زرد قرمز و lalle yana da kyau fari mai ruwan hoda ɗorawa ja da kuma mai miyan goro گل داوودی یک گل ایرانی است فرن داوودی فرن ایرانه اسم این گلهای کوچک چیست؟ مننه سونن ونن فره کرمی. اینها هم گل داوودی است بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند بعضی کوچک ودن نما faran Dawudi ne, wasu daga cikin farannin Dawudi manya ne, wasu kuma ƙanana. An ja raɓaɓin, gol haɗe lalle on jos, on hagu ne lalle hasken, truces. Diba can farannin lale a can suke, waɗannan su ne farannin lale haka ne? بله آن طرف گلهای لاله است سفید، قرمز، صورتی، نارنجی، بنفش و آبی ای ونچن بنگرن فرنن لاله نه پری جا میرون هودا میمن گورو میرون شودی دکما شودی اینجا درخت هم هست انما اکوی ایتاچی بله درخت های میوه هم اینجا هست سیب، گیلاس، گلابی و گردو ای نما اکوی توان کایم مرمری توفا da kuma wasu kayan marmarin Iraniyawa, گیلاس گلابی da گردو ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است. و مثل این گلها زیباست lalle babba ce mai arziki irin waɗannan furanni masu kyau ne To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Ramin da abokinsa Muhammad tare da fassara ta a cikin harshen Hausa yanzu kuma sai a saurari matanan wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است. بله، در اینجا گلها و درختهای زیادی هست. اینجا نوشته گل چی؟ داوود گل داوودی ببین گل داوودی های مختلفی دارد واقعا زیباست سفید صورتی زرد قرمز و نارنجی گل داوودی یک گل ایرانی است اسم این های کوچک چیست؟ اینها هم گل داوودی است بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند بعضی کوچک آنجا را ببین گلهای لاله آنجاست آنها گل لاله هستند درست است بله آن طرف گلهای لاله است سفید قرمز صورتی نارنجی بنفش و آبی اینجا درخت هم هست بله درخت های میوه هم اینجا هست سیب، گیلاس، گلابی و گردو و مثل این گل ها زیباست تو مدلا تو جمع اما سراره کنده جی یده تکایا زکانن محمد دا ابو کنسا رمین دنگنه دا بطن پرانی وطن دا محمد وطن دا یگنی a iran a wurare daban-daban wanda kuma da da allah ubangiji a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ni abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke dubi kan rakun kasafin rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ta zuwa muku daga nan rajon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ki jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu nan din abin da shirin ya kunsa a wannan karan ma. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagodan hadassar na fasalin propagation da ke birnin kanan dabu ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai na su amfana da shi yau madanci soma ne da illar rashin filayen hawa dawaki muna sauraro ga allama bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad rashin samar da fagagen wasanni da hawan dawakai da iyo a ruwa da sauran wasanni har da ma na wasa kwakwalwa ya sanya ana yawan kuka kan cewa dawakai sun taka mutane a cikin gari sun je musu ciwo lissafin ba haka yake ba a kasashen da suka ware filayen da yara za su je su hau doki su su kuwa amma a kasashe irin waɗanda ba san kimar inda za a ware domin walwala da annashuwar samari ba kullum matsalar shine an jewa na ciwo a titi kaza a lango kaza a layi kaza da makamancin wannan babban matsalar tana ga shugabanni masu zalunci da rashin tunani da hankali waɗanda hatta da filayen da za a yi wa yara domin su sukuwar doki ba su bari an tabbatar da shi ba sun sayar da shi an yi gidaje an cushe lungunan baki ɗaya ta da inda mutane za su zauna ɗin ba su tsaya an yi shi yadda ya dace ba saboda karancin tunani da hankali wannan kuma zai sa tun da akwai shugabanni sa karkaru waɗanda suke da karancin sanin kimar ɗan adam da ma aiki da abin da yake kimar ɗan adam da walwalar samari da yara saboda haka za a samu sakamako mummuna na korafe-korafe da muka ambata addu'a ga 'ya'ya tana daga cikin sinadari babba wanda za mu ga yazo a cikin littafin qur'ani mai girma wallazi ne ya kulu na rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun rabbi ij'alni muqima salat wa min zurriyati wa aslih li fi zurriyati cikin furkan ayata saba'in da hudu ibrahim ayata arba'in a haƙaf ayata goma sha biyar a cikin littafin alfirdaus jizi na biyu shafi na ɗari biyu da sha uku manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa addu'ar mahaifi ga 'ya'yansa kamar ruwa ne a wajen gyara shuka akwai iyayen da suka gabala kan wannan matsala muhimmiya yana da mahimmanci sosai musan wannan al'amari mai girma ne rahama Allah ta tabbata ga wanda ya taimaka wa ɗansa akan biyayya gare shi yana kuma yafe kurakuran 'ya'yan nasa yana kuma addu'a gare su tsakaninsa da ubangiji wato boye bawa yanayi wa yaransa ko yasa addu'a wannan yana da muhimmanci sosai tarihi isbahan juz'i na ɗaya shafi na 226 alfirdaus juz'i na uku shafi na ɗari biyu da sha biyu bihar juz'i na ɗari da hudu shafi na casin da takwas an hana yi wa 'ya'ya mummuna addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa kada ku yi mummuna addu'a kan ku kada ku yi mummuna addu'a kan yayanku kada ku yi mummuna addu'a akan dukiyoyinku sai muslim juzi na hudu safi na dubu biyu da ɗari uku da hudu a watar waya, kada ku yi mummunan addu'a kan 'ya'yanku domin kada ya zamanto ya yi daidai da lokacin da aka amsa muku tarihi hasbahan juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da casin da shida imam sadiq amincin allah ya tabbata gare shi yana cewa duk mutumin da ya wa 'ya'yansa mummunan addu'a allah zai gadar masa da talauci iddatul da'i shafi na tamanin bihar juz'i na hudu shafi na tara. mu sani yi wa 'ya'ya mummunan addu'a ba abin da zai kai mu sai ga tabewa da bakin ciki da talauci na san gidajen da ba abin da ke fitowa daga iyayen sai kai tsinanne kai la'anan ne. gaba ɗaya gidan da suka taso bakin talauci da musiba da iyayen da 'ya'yan da fitintunu iri-iri da ƙarshe ma ɗaya bayan ɗaya 'ya'yan suka ringa mutuwa har suka ƙare alhali ga iyaye kuma sun tsufa tsufa mai nauyi da ba abin da za su iya kawo kansu. masu rado kada ku shafa shirin na zamu kudi daga nan sashen hausa na biyan Hausa daga nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun addu'ar imami ta alheri ga 'ya'yansa fatan iyalai nasu amfana da shirin imam abidin addu'ar imam zain abidin ta alheri ga 'ya'yansa ya ce yayin da yake cewa ya ubangiji ka yi min baiwa da wanzuwar 'ya'yana ka kuma gyara min su ka kuma ji yadda ni daɗi da samuwarsu ubangiji ka tsawaita rayuwarsu ka kuma jinkirta ajalinsu ka karfafi rarraunansu gare ni ka sanya lafiya a jikinsu da addininsu da halayensu ka sanya lafiya a cikin kawukansu da gaɓoɓinsu da sauran al'amura a cikin wannan addu'a masu muhimmanci wanda imam zainul abidin wasai da sajidin amincin allah ya tabbata gare shi imami na hudu wasiyan manzon allah yake wa ‘ya'yansa a sahifar sajjadiyya shafi na 500 addu'a ta 25. wannan addu’ar ana yin ta ne domin shiryar ‘ya’ya da gyaran lamarinsu. Raka’a hudu ce, a raka’a farko za a karanta fatiha da wannan aya ta 138 ta suratul bakra Rabbana wa ja’alna musulmai ne lak, wa min zurriyatina ummatan musulmatan lak, wa arina manasikana na tub alaina innaka an tattawa rahim. A raka'a ta biyu bayan an karanta fatiha sai a karanta aya ta arba'in ta suratu ibrahim da aya ta arba'in da ɗaya sau goma rabbi ji'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa takabbal du'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أركعة أكو باي أن كرنت فاتحة سو ديا سي أكرنت ونن آية سو غوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آية 74 سورة الفرقان أركعة تهدو باين كرنت فاتحة sai a karanta wannan aya ta goma sha biyar daga suratul ahqaf sau goma رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين bayan sallama daga raka ta hudu sai a karanta wannan aya ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أن كرنت صقوما an kammala wannan sallah raka hudu ce a fahimta bayan raka ta biyu fa akwai sallama sannan a tashi a zo da raka ta uku da ta hudu a sake yin sallama a karanta wannan sallah ce domin neman shirya 'ya'ya da gyaran su. a tsananta sosai wajen yi wa 'ya'ya addu'a kyakkyawa domin Allah ya gyara mana su ya kuma sanya su sanyin idanunmu wannan matsala ce muhimmiya sosai wajen samar da zuriya ta gari manyan gobe a kiyaye harshe a san wace kalma za a amfani da ita ga 'ya'ya duk sanda suka yi kiriniya 'yan albarka ku bari duk sanda suka yi wani aiki barakallahu fikum duk sanda suka yi wani abu Allah dai ya shiryar da ku maimakon kai 'yan kaza kaza kai lalatacce kai banza za ce kai Allah ya shiryar da kai wannan yaro Allah ya daidaita lamarin ka wannan yaro ko Allah ya shiryar da ke wannan yarinya Allah ya daidaita lamarin ki wannan yarinya waɗannan su ne kalmomin da suka dace su ringa fitowa daga bakin iyaye mu sani idan yara suka lalace farkon wanda zai girbi bala'in wasu su ne iyaye sannan sai 'ya'yansu saboda idan lalataccen yaro ya taso lalatacce ko ya aure ya ya'ya yana lalatacce lalacinsa da munanan halayensa ‘ya'yansa za su girbi wannan mummunan hali idan haram yake kawo musu zai haifar al'umma 'ya'yan da suke ba komai sai haram a jikinsu kuma sabo da yin sabo gare su zai zamanto mai sauki wannan yana nufin al'umma tana cikin garari da musiba idan yara suka lalace bayan iyaye sun tsufa za su girbi sharrin wannan lalacewa assalamu alaikum wa barakatu to ga shi ma ya fara bayani sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na biyu hausa da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadasa da fasalin propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimin lokaci da bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa ni kuma awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan tun kuma ga shirin muna karshe afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har yau, yau barkamu sake tauraro da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabbawa batun nan ne da ƙungiyar likitocin najeriya ta nma wadda ta ce a yanzu haka likitoci dubu hamsin da hudu ne kacal suka rage domin kula da 'yan ƙasar fiye da miliyan biyu da goma sha takwas. kungiyar ta nma ta kada da cewa daga cikin likitoci 54,018 ne kawai kwararru da ke cikin aiki duk da cewa daga cikin 18,000 din tuni sun ma bar kasar duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. a shekarar da ta gabata dai fiye da likitoci 2000 suka bar najeriya zuwa kasashen turai akwai fargabar cewa fiye da likitoci 4000 ka iya barin kasar a wannan shekara ta da 2023 domin tattauna wannan batu mun gayyato dr sabu ahmad wani malamin likitoci a jami'ar garin jos ta Najeriya, don yayi mana nazarin irin wannan hijirar da likitoci ke yi a alkalman da aka yi baya bayanan an ce likita daya na da alhakin lura da kusan mutum dubu goma ne wanda yana nuna karancin likitocin da kuma rashin wadatuwan mutanen da ya kamata suna nan in matsala ya tashi a zuwa kuma ni a matsayina na mai karantarwa a jami'a a sashen horon likitoci zan yi jama mu dai mun san muna horar da likitoci matsalar shi ne in sun gama makarantarsu ba a ɗaukar su aikin da za a biya su abin da zai yi ba wanda zai ce a ah, sai an biya su abin da suke so su more a abin da zai iya ma rike makaranta magana to gwamnati ba ta ɗauka gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi ba ta ɗauka karamar hukuma ma su ba su ma ɗauka tunda duk kuma saboda rashin iya ciyar da tattalin arziki na ƙasa ne saboda haka da dama in sun gama waɗansu sun sun zauna sai su zauna su yin aikin dai ba dai da sakewa da mutuwa ba waɗansu da dama ko in suna da wani halin da su wani sana'ar misali harkokin motoci harkokin shigo da abubuwa ƙasa import kenan import business waɗansu kuma da dama su suka fi tafiya ƙasashen waje kamar yanzu ƙasar ingila ai likitocin najeriya ne suka cika harkar lafiyarsu to an yi magana a ministan kodago yake cewa kowa yake so ta kai tauma wanda abin takaici ne don na farko shi ma likita ne amma da bisa ga halamu bai taba tsayawa don damuwa da hidima wa al'umma wannan duniya ba shi dan siyasa ne don ya yi tsohon gwamna a rikice-rikicen rashin iya shugabanci ba ka ce ina magana a kan ministan kodago wato a to kaga shi ya faɗi wannan abu yake duk likitan da yake so ya fita inda gamsu da ya yi ba ya fita ya najeriya daga baya kuma karamin minista a ma'aikatar kodago da ma'aikatar lafiya kuma suka ba da bayani cewa eh wani suna shirin eh, sun je waje za su kawo wurin su likitoci suka sake dawowa suka ce a yanzu to in ma likitoci turawa masu jajen kunne ba a same su ba sun raina abin da za a ba su tun da mutanen gida ma sun raina sun gudu sun bar najeriya sun kuma da kasar su suka fi wadata su fi biya nisa su zo najeriya ai ba a ce an nuna ƙabilancin nauyin fata ba a ce in da ture ya zo za a ba shi kuɗi da yawa in baƙin mutum ne ko ba za a ba shi ba so suka ce za su je to su ɗauko 'yan najeriya da suka wuri can wanda duk su ki burin ne suka ake masu ko kowa ya iyawar iyawansu ya zai samun lidin nasu babu kyau to wannan da abubuwan da suka tsara tazara matsalar kenan mana wannan kenan a dokta shi wannan likitan kwadago wato ngege yanzu me zai yi akan wato bar likitan suke barin najeriya gaba daya kai a ganin ka irin wannan maganin da yake yi a iya na wajen ya kamata wanda ya ɗauke shi ya bashi wannan mukamin na farko ya kwaɗe shi a kan magana barkatai marasa daɗi domin wanda ya ɗauke shi aikin ya bashi shi ministan an san shi da rashin gaza kwaɓan mutanen da ke aiki a ƙarƙashin shi kowa yadda ya kwaɓa haka zai bayar a sha kuma abin ya kawo mu damuwa sosai kuma bai bar manyan mutane ba duk kudin dan najeriya ko minista ko dan kasuwa ko shi dan mutane yau damuwa na rashin lafiya misali hatsari ko da a mota ne ya same shi na najeriya ne ba za ya kamata su fara ba shi gudunmawa in ba a samu wanda suka ba shi gudunmawa da ya dace ba to ko zai kashe biliyoyi a waje in kafin a kai shi ya salwanta ya salwanta kenan ba wani kudin da zai dawo da shi saboda haka kowa ma yana haɗin har da masu da ke ganin su za su gudu su je indiya ko nepal kuma kwanan nan ma aka sake nanata abin da tsohon ministan lafiya na ce cewa yan najeriya da ke zuwa kasashen waje neman lafiya da dama suna cikin hadarin a tace musu kofofi dan a ministan ya rubuta wa wasiƙa wa shugaban likitocin da wato president na nigeria medical association cewa suna binciken suna ah, bin diddigin binciken da ake a misira egypt kenan na mutum arba'in da daya da aka sace musu kura yan najeriya ne kuma saboda sun je neman lafiya a can sun fada hannun miya a can mutum ɗan najeriya zai iya tunkawa ya biyu miliyan arba'in zai misira a mara duba lafiyar shi in aka sace marko da kusan miliyan ɗari bakwai za a iya sayar maka mutumin kuwaiti yana da bukatan koda zai yi gani dala miliyan daya wanda in ka da shi kusan naira miliyan ɗari bakwai ne kai ka je kana tunkawo kai na biya ne mai kuɗi ta yi miliyan arba'in za ka da shi to miliyan ɗari bakwai za a zama da fatan miliyan ɗari bakwai za ma mutum wani abu kudi ba abin ta kai ce da abun mutuwan mu man mu ne a gida muke abun mu mun tattala ne a likitoci mu mun san darajar su muna abar kuduwar su da abun ya fi mana saboda ka wata masifa da shi ne ministan kwadago bai sai iya magana ba lokacin da ya samu aka zaɓe shi ma a gwamna a jihar anambra a najeriya ai rigima ya dinga yi da 'yan majalisun za bai iya magana bayi kwako ya caɓa har sai da kai ga aka tuke shi bai gama ma wa'adin farko ba so mutum da ga yawan nan ba sa shi a wuri da yake da muhimmanci kamar na lafiya da kuma harkar kwadago domin shi a matsayin majalisar kodago kowane sashi na aiki na lafiya da na sauran fafutuka na rayuwa duk yana hannu shi. Saboda haka wannan abin da duba irin mutane da ya akwai wata magana kuma muhimmiya da ya kamata ka ba mu da ke ko ne malaman likitocin da kuke koyarwa a nan a najeriya ana zargin cewa 'yan najeriya ba su iya aikin likita ba sai ga cikin yanzu ana ɗaukan su aiki a Amerika, a saudiya har ma da ingila me yake faruwa ne dokta masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu dr sabo ahmad wani malamin likitoci a jami'ar rajos ta nigeria da ni abul kunya na shirya nake cewa sai wani jikon To ina kuma da haka ne mu kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya.